Mata masu juna biyu ɗari takwas ke mutuwa kowace rana lokacin haihuwa ko kasa da sa'o'i hudu bayan sun sauka inji hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya saboda dalilai na jahilci da talauci. Daga cikin wannan adadin kiyasar mata uku cikin ɗari ke mutuwa bayan haihuwa a jihar Adamawa kamar yadda yake kunshe a bayanin cibiyar kula da lafiya mataki na farko ta jiha. Wannan ya sa ƙungiya mai zaman kanta da ke kyautata jin daɗin rayuwar jama'a da kuma koya musu sana'o'in dogaro da kai da ke yola jihar Adamawan wato Agenda for Social and Economic Transformation ta soma rabon kayan haihuwa kyauta ga matan karkara dubu takwas a karamar hukumar fofore da niyyar shirin zai kai ga mata dubu tamanin na sauran ƙananan hukumomi ishirin da ke jiha. Darakta janar na kungiyar Alhaji Ahmad Lawal na ɗauke da bayanin ƙudurinta na agazawa mata masu juna biyu. To ya za mu taimaka ma wa'inan matan shine wa'inan abubuwa na kayan aihuwan nan wasu matan ba su da kuɗin saya za ka samu wata na hangulob nan na aihuwan nan mace ba ta saya ba. Rezan naira ashirin zai gagara. So sai ga saboda ƙananan abubuwa sai ga mace ta rasa ransa so shi sa muka ce wannan kungiya za mu yi wa inan kayaki mu zo mu ba da shi guduma musamman ga matan mu masu juna biyu kuma za mu ji hankalin gwamnati da cewa ya kamata ta mayar da hankalinta ta wajen maganar mata masu juna biyu idan yau muka rasa uwa muka rasa dan da ke cikin ta mu asara biyu amma idan muka sai sabin uwa muka sabin dan da ta haifa mu mu sai mutane biyu wasu daga cikin matsaloli da mata masu juna biyu ke karo da su musamman a yankunan karkara inda ake amfani da unguwar zoma wajen karban haihuwa shine na rashin tsafta inji shugabanci cibiyar kula da lafiya mataki na farko na jihar Adamawa Dr. Abdullahi Belal. Leda da ake amfani da shi da ake shimfiɗawa a lokacin haihuwa domin ko da akwai abin da yake faruwa ko da a gida ne ko da zuwa asibiti ne ba za a ce sai an wanke wuri kafin a fara karɓan haihuwa ba. Kuma mun san kwayoyin cuta bayan haihuwa suke kashe matan don haka muhalli a wurin da za a haihu yana da amfani sosai. Na hira da wasu daga cikin mata da suka amfana daga agajin kayayyakin haihuwa da suka samu. Da farko ga malama Lami Muhammad. Na gode ma Allah, na da matan mai girma gwamna aya eh, ciyaman din fufore Allah ya saka mata da alheri Allah ya maida ita gida lafiya mu kuma masu juna biyu ubangijin Allah sauke mu sunana Maryam Abubakar ina godiya ina matar shaman namu godiya To zan je in ajiye sai lokacin aikin in ya tashi haihuwa sai in zo da shi asibiti. Baya ga matsalar jahilci da talauci da ke yawaita mutuwar mata masu juna biyu lokacin haihuwa, akwai ta matsalar rufe cibiyoyin karban haihuwa a ƙananan hukumomi bakwai na arewacin jihar Adamawa da rikicin Boko Haram ya daidaita inda matsalar tafi kamari. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.